Maman sidira ta kawo kayan da kai mata. Sidira beauty ina mata a gyaro jiki. Sai na gara mai da kuɗi gida ka alaikum tare da ni maman sidra yar uwa glowing kike nema gyaran fata kike so ko gyaran jiki so duk abin da kike nema royal jelly royal jelly yar uwa duniya ne so royal jelly duk abin da kike bukata insha Allah sai samar miki duk abin da jikin kike bukata idan kiba ce tai miki yawa kina da kitse mara amfani a jikinki in kina using royal jelly zai narkar da wannan kitsen mara amfani ya fita daga ki so idan kuma rama ce tai miki yawa royal jelly zai sa ki yi kumari ki kyau ki yi simal idan fata ke yar uwa nan karwaci a fata ke a'a bugat ne ma'ana duga duga na kuraje baki-baki ne a fata ki ya mushewa ta fara yi kamar na sofa ke kowace irin matsala ce na fatan ki in kina amfani da royal jelly sai za ta yi glowing ta dinga kyau tana sheƙi ta yi kalar hutu skin ya yi din madara haɓa yarwa jiki din madara sannan fa ba wai iya gyaran fata kawai royal jelly yake ba gashin kanki ma kansa idan kina amfani da royal jelly zai gyara miki shi yayi laushi yayi kyau kamar kina shampoo kuma sannan ya dinga sauri yana tsayi ya hana shi karyewa idan ki zai fari kar ya kyau gashin giranki gashin idan ki sai ya fi ya gyara su farcen ki zai yi kyau komai na jikin ki sai ya gyara breast ki mazaunin ki duk sai sun fito sun yi kyau ke ko shayarwa kike idan kina shan royal jelly zai gyara miki jaririn ki ya kyau ya kara mai lafiya kima kuma zai kara miki lafiya sannan kuma zai kara miki ruwan nono sannan har mai ciki za ta iya amfani da royal jelly royal jelly idan kina da hawan jini in kina shan shi yana daidaita miki hawan jini haka idan kina da suga in kina amfani da royal jelly daidaita miki shuga dinki royal jelly duniya ne yar uwa karki bari a baki labari ki zo ki amfani da royal jelly sannan royal jelly ana kawo mara kyau ki amfani da royal jelly na kamfanin Citrihan Beauty Royal Jelly din mu original din ne Royal Jelly duniya ne Royal Jelly yana cire cimbifa Royal Jelly yana zazzage kibar ta ta yawa Royal Jelly duniya ne duk abin da ke jikin ke bukata Royal Jelly zai samar miki da shi don haka kar ki bari a baki labari fatin ki zai yi smooth yayi kyau fa fatan ki kin ga dainawa ina amfani da Royal Jelly zai saki haske mai kyau ba irin haske na bleaching ba Royal Jelly in dai glowing ne na fata royal jelly kuma sannan yana mai da tsohuwa yarinya yarinya ya mai da ita jari sidira ta kawo kayan gyara kai mata yana gyara yin sidira ina mata a mai da kuɗi hijira ka royal jelly da abin da jikin ke ke bukata zai samar muke shi insha Allah kun gashi original din da kamfanin Sidri Hand Beauty insha Allah kun gansa. rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kana naka kashi na hamsin da uku. Sun yi ma'ana ta da ‘yan nasihu kafin na ji ana giya ta, kamar an jefo ni haka na fito damar na saka hijabi na har ƙasa. Na san kai na kaina shi ya saka ban yadda na ɗago min haɗa ido ba. Har ƙasa na duka na gaida su abba. In ce ta kalli injiniya tana faɗin, to kai ango. An ce kuma za ka yi tafiya ƙasashen turawa. Wa za ka ba amana amaryar taka? Ta faɗa cikin zolaya. Kai tsaye ce, nan zan bar muku ita jiya. har sai na dawo sai a yi shirin tarewar nata insha Allah sai indo ta ce auto na za ai wayo za ka yi mana ka ɗauke daga kai da cikin yan uwanku ya rabawa gaba ɗaya aka saka dariya tunda cikin sigar wasa ta yi maganar shi ko sai so yake ma haɗa ido na ƙi ina zan yi ya bani kunya a gaban sa abba sallama ya musu bayan ya soke musu inno kuɗi suna ta saka albarka an bai gabatar da Dr. lawal sai kika ji Allah sarki na tashi da suka fice kasa fita ne ina kunya abba sai da ammi ta ce na je mu sallama da mijina ko lokacin kasa bin shi ne sai da ya kira ni a waya yana faɗin kuma shi kenan zan tafi ban yi sallama da iyali na ba fa'iza dole na fita yana zaure su abu kuma na waje na ke kirma na su zai rike ni amma wallahi ko tafin hannu hannuna bai taɓa ba sallama kawai mu kai, ana ta kiransa a waya ya ce za mu tattauna in ya samu nutsuwa haka ya tafi yana ɗaga min hannu ina ɗaga mai kamar kada ya tafi ko da dawo cikin gida sai na ji kewa sai dai fa har suka isa abuja muna waya kamar ta bakinsa ban mata makale mata kenan Wace gari litinin su abba suka koma Kaduna, yaya Asiya ma ta koma Kado, Badari ya madare bai zo ya ɗauke ta, ta ɗau hanya. Gida ya rage da gani sai na Fatima sai baba Ati. Inno an tafi da ita saboda zuwa asibiti, na Fatima sai Talata ta tafi. An bi ta so na bisu, na ce mata zan taho daga baya. Ta ce gyara za ta munna sosai. Ni ma ina son na gyara ɗin domin farin cikin injiniya shi kaɗai nake so. Inda ni ma yake saka ni farin ciki. Shi ma ina son saka shi. Duk ɗari ya turo min ya ce kada na ƙara tambaya abu komi. shi zai yi min yanzu sannan bai ce na cigaba da wannan sana'ar ta wahala ba sai mun tare sannan za mu zauna mu zamanar da al'amarin inda ba zan riƙa wahala ba ina cin fa bai banda ba da ya samu sarari sai ya taɓo ni sai dai ko in aiki ya yi masa yawa na rasa wani irin so injiniya ke yi min haka mamansa da 'yan uwansa ya ba su lamba ta haka za su kira ni suna gaishe ni maman shi ko ba ta kirki ba in ta kira ni haka za ta rika ce min ba ni matsalan komai ko in na ce mata babu sai da ce Allah ya muku albarka dukanku Allah ya ba ku zaman lafiya in na faɗa mai sai ya ce sweetheart haka take ba ta da damuwa fa'iza yana cin yi maganar life so ɗaya ya ce dai sai ya dawo maganar inda za mu zauna ma ya ce ya fasa bani zaɓi ya ga in ya biya man zan cuce shi ne saboda zan zaɓi nesa da shi shi kuma wallahi ƙara'in holewa zai ba ruwansa injiniya uhm. sai da na haɗu da shi na fara jin ashe ni ma mace ce kamar sauran mata shi ɗin ya wuce namiji gwarzo ne ta kowane fanni Sheikh Abdul Basit Abdul Fatah Oluwatosin shi ne asalin sunan kakan injiniya wanda ya haifi mahaifinsa. Su asalinsu tun talatalan kakan kakanninsu yarbawan ilorin ne, amma aiki da kasuwanci ya saka suka tashi garin Benue. Amma ba haifaffun nan ba ne, nan dai suka girma suke kuma gudanar da sa a tsakiyar birnin Benue State. Sai dai aiki da karatu na fidda wasu daga garin, amma kusan dukansu ba su da tushe ko asalin da ya wuce garin. Ilorin kuma shi ne tushensu. Sheikh Abdulfazi da Abdulfada ba bahaushe ba ne, iyaye da kakanninsa duka yarabawa ne. amma sun fito daga tsatson malamai a halin sunna shi ya saka ba sa kyamar hausawa ko wasu yaruka suna auren junansu sannan sun yarje wa mutum ya auro dukkan yaren da ya masa ma'ana babu tarsasawa ko takurawa da lalle sai ka aure yar uwarka bai rabiya kuma hakan ya samo asali ne daga ilimin zamani da na addini da ya lullube su kuma ko a garin Benue kingdom ɗinsu na malanta ne shi yasa kaftira Abdul fata a garin Benue ba wanda bai san su ba daga cikin 'ya'yansa sai aka samu wanda ya gadansa Shi shine kakan injiniya wanda ya mahaifinsa Sheikh Abdul Fatah Oluwatosin wanda sunan shine injiniya ya ce. Ma'ana Oluwatosin da yarbanci shine God is worthy to serve. Tunda su al'adar su ko da an saka maka sunan yanka wannan al'ada ce za a rika kiranka da sunan ka da yaran ku. ko da na ranar da aka haife ka ne. Mahaifin injiniya Mr. Abdulgafar Abdulbasir Babatunde shi kuma ma'anar Babatunde da yaren yarbanci shine The Father Return. ne kusan manyan 'ya'yan Sheikh Fatah. Yana da yayye maza da ƙanne mata. kusan dukan sun yi ilimin zamani da na addini matan suna gidajen mazajensu suna aiki wasu wasu kuma suna kasuwanci mazan kuma ne ya kai mataki mai girma na karatu kuma suna aikin gwamnati suna garuruwan da aiki ya ajiye su duk da wasu har yanzu suna garin Benue da zama su da iyalansu Hajiya Kudirat Olamide ita ce kaɗai matarsa da ta yi masa ta gaba sauran matansa guda biyu duk sun riga sun mutuwa kuma Hajiya Kudirat Abdulgafar kaɗai ta haifa ya tsaya sai da ta binne tarar da a ƙasa suna rasuwa sannan shi ne na goma Allah ya raya mata shi shi saka ta samu dukkan gatan duniya da da kowane ɗakan samu a wajen iyayensa Mr. abdul Basit a London ya haɗo digiri ɗinsa na farko kafin ya zo Usman Danfodiyo University Sokoto ya yi mastarin digiri ɗinsa ya zama cadet na EFCC officer tun wancan lokacin ya fara aiki da EFCC a matsayin assistant detective superintendent ADS kafin jajirce a aiki ya saka ya samu ƙarin girma zuwa deputy chief detective Superintendent DCDS. Mr. Abdulgafar ya yi gwagwarmaya sosai a aikinsa saboda yana da ilimi matakin kwalin digiri hudu gare sa a mabambantan kwasa-kwasai sannan kuma ya yi aron gama da masu cin hanci da rashawa da masu ɗiban kuɗin gwamnati kama daga 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati daban-daban kuma ya yi nasara shi saka tsawon shekaru tara yana nan a matsayinsa na ciyaman da EFCC gaba ɗaya. Mr. Abdulgafar da yaransa ke kiransa baba yana da mata aure guda ɗaya Hajiya Shukura wacce ta kasance bahaushiya ce gaba da baya mazauniyar kano kuma haifaffiyar kano ɗin ce sun haɗu ne a sokoto inda ya je digiri ɗinsa na biyu ita kuma ta je haɗa digiri ɗinta na farko a kan economics an yi soyayya kamar me ita ma ɗan mutan benue ta ruɗe shi ma yana ganin asalin bakanuwa ya ji duniya ba wata sai ita kuma da yake ya san family ɗinsa ba su da matsala sai ya saki jiki ta bangaren ta ne aka so a samu matsala tunda tun a baya mahaifiyar ta hajiya ta fi su mafaɗaciya ce ta dinga faɗin yadda ba za ta aure yarbawa ba masu kashi a leda sai dai lokacin dangin mahaifinta da suka yi binciken gidan gidansa abdulbasid suka ga kuma cancanta suka ba shi auren hajiya shukura sai ga ko gidan da take ciki yanzu a kano shi ya gyara shi ya zuba mata ma'aikata sannan babu abin da ta nema ta rasa sai ga shi hajiya ta fi su ta fi kowa jin daɗin yaron yarabawa masu kashi a leda a ce ta ko bani ne in dai na ne ya zo za ta ba shi aure ta fahimci a kowane yare akwai na banza kuma akwai na kirki sun yi aure lokacin hajiya shukura ta gama karatunta a benue suka fara zama tare da mahaifiyarsa Hajiya Kudirat. Dalilin haka ya saka ita bata ci gaba ba saboda aikin mijinta ba na zama bane waje daya. Suna zaune lafiya cikin soyayya da ƙaunar juna, ba su da matsalar komai. Matsalar su ma farko shine sai da Hajiya Shukura ta shekara biyar da aure, sannan ta haifo ɗan da namiji mai kama da mahaifinsa. Sai ya dauko hasken mahaifiyarsa. Bayan haihuwa Abdulbasit da ya ci sunan kakansa, suna kiran su Oluwa Tosin. Sai da Hajiya Shukura ta shekara ishirin ba ta yi ko batan wata ba. Har sun fitare da ƙara haihuwa Allah mai kyauta da ƙari ya kawo rabin cikin yan biyu cikin da ya wahalar da ita kamar ba za ta yi rai ba aiki aka yi mata a wani asibiti da ke indiya sannan aka ciro mata santala santalan 'ya'yanta guda biyu waɗanda suka ci sunan kafayatu da sharifatu to a su 'yan biyu ana musu laƙabi da tayi da kayan dai bayan kuma haka suna da yoruba name ɗinsu bimfe da irimfe ko da suka taso sun yi iske abdulbasit ya riga ya girma amma duk da haka akwai shakuwa mai girma a tsakaninsu sannan iyayensu sun yi ƙoƙarin ba su tarbiyya in ka gansu ba za ka taɓa cewa sun sirka da wani yare ba sai dai harshen su kuma sai ma sun juya harshen ake ganewa gwara masu kafa yato ana gane suna da jini da yarbawa saboda suna yawan zuwa Benue hutu da kuma sanin kan wasu al'adun al'adunsu nasu kamar yanayin shigarsu da sauransu sabani injiniya da makarantar kwana yi sannan shi ma University of Ibadan ya digiri ɗinsa na farko sannan ya tafi London shi ma ya haɗo digiri ɗinsa na biyu akan chemical engineering bayan haka ya halarci manya-manyan kusa-kusai a ƙasashen ƙetare akan abin da ya karanta ya fara da aikin kamfanin narka karfi a garin Legas na shekara hudu kafin wani onkul ɗinsa onkul Tobi ya sama masa aiki a Edo Refinery and Petrochemical Limited na karkashin jihar Edo Ekiti. Injiniya mutum ne na gari mai dattako da sanin ya kamata duk wanda ya zauna da shi ko na kwana ɗaya sai ya tafi da labarin karamcinsa. Yana da barkwanci da daɗin zama mutum ne da ya san abin da yake yi. Ta dalilin hajiya shukuru da yake kira sweetheart su kuma suka fahimta suna kiranta ma ita kuma hajiya kudirat girani ya san injiniya usman karayi saboda suna makota a gidansu da ke Kano. Dalilin haka ya san abin da ya karanta ya kuma karɓi takardunsa ya nema masa aiki a NNPC da ke Kaduna da kuma matsayi mai girma. Kafin Abba ma ya nema mutane aiki da suka zama wani abu sun fi duhu. Haka ma bayan haka kowa aka kira sunansa sai dai kaji ana faɗin nagartarsa da irin kyawawan halayensa. Sannan in ba shi ya faɗi cewa shi ba bahaushe ba ne, bai rabe ne, ba mai ganewa, ko kuma an ji ƙarshen sunansa tunda tun yana ƙarami har girmansa bai cire oluwa to sun a sunansa ba. ya ce a san mutum a san ɗabi'arsa da rayuwarsa da inda ya fito ya fi a san ka ba tare da an san kowa ya kai ba injiniya ya ji ƙasashen ƙetare da ba za su ƙirgu ba tunda aiki na yawan fitar da su waje to ƙarshen wayewa yana da shi sai dai mata ba sa gabansa ko a cikin danginsa akwai masu san shi amma baya mai da kai a can family ɗinsu kowa da tosin yake kiransa papa kuma ya ce oluwa tosin mata ce baba tunde saboda sunansa da kinta ne ƙannansa kuma suna kiransa brother tosin a wajen aiki da mu'amalarsa da mutane kuma injiniya abdulbasit ne yana da kyakkyawar shaida a wajen mutane da waɗanda suka san shi da ma waɗanda ba su san shi ba injiniya mata ba sa gabansa ya ji jima biye aure ba sai da shekara talatin da tara har ƙannarsa suka san sun shiga jami'a a abuja mace take damuwa da shi ba ba ruwansa ulwato sun kama abokinsa yake haka za su zauna su yi ta hira ba ruwan shi haka da uncles ɗinsa kama wani kaninsu haka za su riga hira suna dariya shi mutum ne mai sakewa mai al'amuransa ba kumbiya kumbiya mutum ne simple ba kowane lokaci ake iya ganin rauninsa ba yana da dakiya da juriya mai naci akan abin da ya saka mu gaba mai kyauta da alheri sisters sun kuwa in ka ji suna brother tosin kaza kaza Yar riga ya nuna musu bayan yaya shi ɗin ɗan uwansu ne da ba su da kamar sa kamar wani ƙaninsa haka yake shigewa cikin su ana hira har da shewa ma ita ba ta da hayaniya sosai amma ba duk abin da in tosin na gida sai ta saki jiki an sha hira sai dai ba ta yin irin yadda papa ke yi ba ga suna tafawa da tosin ko suna magana ta kunne ko su haɗa kafaɗa ga shi tsawon su ɗaya sai dai shi tosin har ya papa buɗewa na jaruman maza abdulbasir da abdulgafar oluwa tosin dogon namiji ne in garma kalarsa kalar chocolate ne kalan yan moroko. sani yana da karin hancin papa kuma ya ɗauko doguwar fuskan ma sai idanuwansa masu girma kamar na mace yana da bakinsa mai faɗi gaɗa sai ya tsuke tudu kamar na mata haƙoransa masu haske da walwali yana da cikar gashin ido da na gida. ba mabucin tara suma ba ne shi ya saka duk sati sai ya yi aski mutum ne mai fara'a da murmushi cikin kowane hali wannan murmushin baya bacewa daga kan fuskar injiniya matarsa tauhidat da ya aura ta rasu diyar yayin papa ce Abdul wasiyu hajiya kudrat ta matsa sai da aka yi auren hasali take ke son shi tana zuwa hutu gidansa na abuja ga wasu kafaya ce shi kuma baya santa amma yanayin yadda girani ta rikice ne kuma gashi lokacin an gano tana da matsalar koda saboda faranta mata iska ya amince ashe auren ba mai dadewa ne. a can bidiyo duka aka yi shagalin bikin su daga nan suka wuce ido, gidansa da ke can duk daga sati uku ne na wajen aiki ta kunna gas ya tashi da ita daga gidan ya kone ko tsinke ba a fitar ba ga wadda ma duk ta kone sai kashi ba zai ce bai shiga damuwa ba tunda tauhidin na san shi shigo mutum ne da ya san darajar dan adam barin mamaci sai yake fiye mata kuma dai bai yi wasa ba ya haike musu da yarinya yana matsaka da mura auren ne ta rasu to shi saka shi shiga damuwa mu dalilin hakan ne aure ya fita a ransa lokacin da za a cire mahajiya kudurar koda a yi mata da shan nasiya da aka yi har rigima ta tada akan sai to sun yayi aure iku ce gaskiya sai in yanzu za ta karasa mutuwa amma matuƙar ko aurensa take jira ba yanzu ba dole ta shafa mai lafiya lokacin da ya je mu da ma da fafa da maganar fa'iza duka fatan alheri suka yi masa suna jin daɗin tosin zai ƙara wani auren ban zata abin zai zama cikin gaggawa ba shi suka can bini babu wanda ya je sai labarin auren suka ji daga sama da yake mutane ne masu fahimta ba fana musu bayani suka gane suka ce in za a tare nan Benue zai kawo ta ai shagalin al'ada farin ciki ya cika suka fayatu shi suka suka amshi lambar fa'iza suna kiranta domin duk abin da zato sun yake so su ma a wajensu abin so ne da girmama shi gidan baba dan karere ne yana nan a warin fa shi ma kuma injiniya yana da dan kareren gida a Abu da ke garin Abuja sannan yana da wani a Ido bayan gobara ya bata wancan sai sai da ya siyi wani a unguwar Benin City a garin Benue ma suna da gida inda suke sauka idan suka zo ƙato mai bangarori da dama kafa halinsu ba alfahari ba babu talaka suna da kuɗi suna da ilimi sannan suna kasuwanci suna kuma da kowane yare a cikinsu ba kyama da tsangwama habba larabiya kanin baba ya auro daga sudan wani kawunsu mana auren baturiya a cikin yaransu matasa irin su dosin akwai wanda ya auro ba fulatana a cikin rigar jigawa shi suka nace suna da hausawan suna kuma da turawa da larabawa da kuma yarabawa shi suka basa kama da 'ya'yansu sun fita daban kamar ba su haɗa jini da yarabawa ba amma ba su bar gida ba yara da manya sun yi ƙoƙarin koya musu yarensu saboda duk inda suka shiga a gane su ko ba ta kamanni ba na ɗauka yara na za su yi rigima ko kuma za su raunana kamar yadda na zata a farko sai dai kuma alhamdulillah da suka ji ba zan dawo ba ba su yi rigima ba Ahmad ne kaɗai ya kuka shi ma ɗin Amir da Anu sun lallashe sa hatta Anu ba ta yi kuka ba ina ga Amir ne ya mata magana da suka kira ni tauye Jamal Anu kamar babba sai ce min yi. umma ya yaya amir ya ce sabon baban mu shi ma mai kirki ne ya ce zai rika kawo ki kina ganin mu mu ma za mu rika zuwa muna ganin ki murmushi kawai ne cikin jin daɗi kafin da ce insha Allah an ki kula da kanki sannan ki kula da sauran ki. karatun alkur'ani da azkar sallah akan lokaci anum da rashin jin magana Ko komai an ta suka kiki kin ji ko ta amsa min da to umma sannan muka rabu sai hankali na ya kwanta da jin yara na suna lafiya sai an ce shi isa din bashi da lafiya har da su kwanciya a garin asibiti a bakin yaron na fara ji sannan da muka yi waya da badariya take ƙara faɗa min jiki ya ki daɗi likitoci sun ce jininsa ne ya hau da kuma damuwa a raina na ce da kyau shi sai zai samu nasa hawan jinin kafin shi ne ya fara saka mu hawan jinin ban faɗa a fili ba saboda ina jin nauyin badariya har ga Allah ban ji tausayin shi ba ita ma matsaloli duk sun sha mata kai uwar mijinta ta ƙara matsalan tun tunda bata samu ciki ba tana magana sai Yusuf ya ƙara aure kullum Badariya ta kira ni ko tana kuka ko tana cikin damuwa ni ce ma ke tausanta da haƙuri tunda mijinta na santa kuma yana ƙaunarta kawai matsalar uwarsa ne da matarsa ni dai bayan da matsalar komai a rayuwata ko da yaushe muna maƙala a waya ni da injiniya mun ƙara wata irin shakuwa kamar mun shekara da haduwa tun da shekarar da sake yin wani abu ban ƙara ba iyaka dai ina taya gobe dafa zoɓo tun da ita na bin sana'a tun tafiya ta Kaduna aikin da mun na masu jimmala na ban mawa ko an kawo sai da ce a kai musu hatta haɗin turarruka sai dai in an matsa min ne zan yi tun na samu hutu na yi kiba na yi haske kamar ba ni ba ina cin mai kyau ina shan mai kyau kuma ina shafa mai kyau Tunda ni da kaina ne muka yana faɗa ina shafa mayuka masu tsada saboda gyaran jiki mun yi magana da shi na kayan lefe ya ce in ya dawo kuɗin kawai zai bani na siya abin da nake so maganar gida kuma a abuja za mu zauna bayan mun dawo daga benue sani yana tashi kuma wajen aiki edo state su kafata in na ce to to sai ranka ya daɗe sai shi kuma ya ce yawa yar matata bulowa tifani sola Tife. Sunan da ya sa min kenan. Tife sunan da ya sa min kenan da ya rabanci. Ni sai dai ne ta dariya. Na ma saba har amsa ma nake yi. Domin da ya kira ni ina ɗauka zai ce, ‘yar mata ta Tife, kina lafiya?’ sai ni murmushi in ce ina lafiya mijina tosin rayuwa muke gudanarwa cikin aminta da juna ba gundura ba kusawa sannan ne abu baya so kai tsaye zai ce min gaskiya fa'iza ba na son abu kaza da kaza kaza nake so shi dan a faɗi magana ne koya zaka ɗauka shi kenan shi dai ya faɗa maka iya gaskiyarsa mutum ne fari da bai da kwana-kwana a cikin lamarinsa kuma in ya faɗi magana hakan take daga ƙarƙashin zuciyarsa labarin aure na da injiniya har ya kai kunnen hajiyar dala ba kira ta yi ba haka rubu ta zo ta same ni ni da gogo tana ta ƙananan maganganu tun suna ɗaki ita da gogo da ta za ta tafi ina falo ina yankan kumba ta kalli na sama da ƙasa kafin ta ce yanzu ke fa'iza kika ki dan uwanki saboda bai rabe ko magana ta min ciwo sai dai ban tanka mata ba kuma kaina na ƙasa ban dago ba sai ta taɓe baki kafin ta ce ko da yake an ce yana da kuɗi masu gidan rana ba za a damu da yaransa ba amma wani abin kan ba tsari ki iba haushe ɗan uwanki ki auri bayarabi? asalin yarbawan ma na garin benue da kasa juran wannan cin zarafin nata gobe ce ki faɗin fatan alkhairi za ki yi mata kuma kada ki manta wani baya auren mata wani kamar uku ta watsa mata ruwan zafi haka ta yarfa hannu tana faɗin wannan karatun ki ne amma ni ba kuɗi ba ko duniya ya tara in dai bai rabe ne ba zan ba shi auren yata ba ai gwara ba nufi da bai rabe dan wani ina kallon hajji dala kafin na ce shi bai rabin ba musulmi ba ne na faɗa na suna kallon nata kawai sai ta ce su bai cika cika daidai ba sunan dai suna musulmai ne ni ma inda bata ji kunyar gaya min magana ba ni ma ban ji ba sai kawai ne miƙe ina faɗin kamar yadda mu ma a cikin hausawan ana samun ɓatagarin addinin musulunci da waɗanda ba su cika shi daidai ba da kuma waɗanda suka cika shi daidai su ma kamar haka ne ɗaya muke da su ba mu da bambanci musulmai ne su kamar yadda muke musulmai masu imani kuma shi addinin ubangiji ba ruwansa da bambancin yare duk ɗaya muke a wajensa bai ba manta ba sai wanda ya fi jin tsoronsa ya fi so kuma ban ga nafsi ko aya da hadisin da ya ce kar ku auri wani yare sai nama ba in kuma da aya ko hadisin da ya haramta aure na da injiniya ki faɗa min gwaggo ila sa abbas sun samu makuwa ne amma yanzu kika nasar da mu kila mu gyara kuskuren mu daga ita ku sun yi mamakin kalamai na ita ku kasa magana ta yi saboda ba ta da abin cewa ganin haka ya saka na gaggabe jikina na wuce ɗaki ai sai ta fara tafa hannu tana faɗin kina gani ko ni yarinya nan za ta yi rashin kunya dan na faɗi gaskiya ta ni na ji gogo ke biye mata tana bata ta hakuri ko ƙara sauraron su ban yi ba arena na ce ai na ba ƙara yin shiru a rigar rena min wayo ana danne min na. shi ba haushin da na aura dan uwan nawa me ya tsina na min ban da bakin ciki da takaici Allah na tuba da nuba haushin ai wasu yaran sun fi sanin darajar mata da sanin amfanin su ba irin wasu mazan mu na Hausawa ba da suka mai da mata jakuna ababen ababen biyan bukata masu cikin haihuwa da wahalhalan duniya Allah dai ya sa mu dace a kowane yare akwai nagari akwai na banza sai fatan mu dace da haduwa da nagarin ba iya ni kaɗai ba hatta abba injiniya ya faɗa masa da zarar ya dawo zan tare sai abba ya kira ni a waya akan da zo yana son magana da ni dama kuma ina son zuwa sai kuma da na samu anti nasara ne suka dawo sun yi tafiya zuwa ƙasar ghana inda dangin mijinta suke wajen watan ta uku duk bata nan ma aka yi aure na da yake kuma na taya ta gyara gida da sauransu ita ma da ta ji abin da ya faru ta mun murna balle da ta gama nibi ne muna manne da tosin dina a waya ina min hira ina dariya sai ta tsinke da lamarin balle kuma wajen kwana uku ne a gidanta ina ta magiyar kada ne aiki din na gaji so yake kafin ya gana na zama tife din gaske ina jin haka ne mika ma anti nasar wayar suka gaisa kai tsaye ce gaskiya anti ki hakuri an nemo ce za ta yi aiki zan biya ke kin ga ya kyauta ango na wata duniya yana kuma san iya dawo ga amaryarsa ta yi bulbul ta yi kyau sai kuma ya ganta a jemi a yankwani anti nasara na dariya ta ce ina fa mu kama ba za mu so haka ba za mu fi son ka ganta sharshar da ita ai mu a daɗin mu ne yana dariya ya ce to ina godiya anti daga gani kina son ƙananan nake zuba shagalinsa haka ya saki jiki suna ta hira sai da suka yi sallama ta bani wayar kawai sai ce gaskiya anti nasara daga gani ya ƙara'i ce ita dariya na tuntsire masa sai kuma ya rage murya yana faɗin ke kuma saura ki faɗa mata sirri ne dai tsakanin amarya da ango ai kuma na gama waya na gaya mata ta sha dariya kafin ta ce ya ku faɗi gaskiya ya ƙara'i ce ni kuma zan mara masa baya ya ƙara'i masha Allah fa'iza wallahi na yi miki murna kin sa miji irin wanda kowace ke fata ina miki fatan wannan ƙaunar da yake miki har tsufanku na amsa mata da amin ina ba ta labarin irin halin injiniya da kuma inda ya ce zan zauna da garinsa da zamu je su yi nasu shagalin cikin sanyi na ce ni ba ina so na zille wani irin shagali an ta nasara kamar wasu yara an ta nasara ta balla min harara kafin ta ce ki ja can dama na san sai kin taɓa halin wallahi sai mun yi shagali zuwa ya ba fashi mu ma mu zani da alaku mu saje cikin yarabawa sai ki je ai karo na tashi ba za ki gane mu ba tana dariya ina dariya ta ci gaba da faɗin mu wallahi gyara zaki malama na jiki da can ƙasa gwara dai a gyara mai ya ji daɗi tunda shi ma ya ce yana son ya yi shagalinsa ina rufe ido na ce an nasara kada ki lalata ni duka ta ɗaka min tana faɗi shegiya ki wale kafa ki haifi ƴaƴa kike kiran zan lalata ki ka ji wani iskanci wajen fa'iza Ina dariya ban ce komai ba, na san ko na bude baki na shekara ina magana. Ba wanda zai yadda cewa ban san komai a harkar auratayya tsakanin miji da mata ba. Shi saka nake mamakin yadda Aunt Mariya suke rawar jikin gyara. Saboda maza ina mamakin me suke ji. Domin magana gaskiya ban san daɗin da suke magana ana ji ba. Shi saka ni wallahi ban damu ba. Shi ma injiniya sai dai yi maganar zai yi karayi. Amma wani magana da ya danganci haka bai taɓa haɗa mu ba. Anti Nasara ta yi ta bani shawarwari tana tunana ta maganar gyara. Na ce mata Amina cin Najira ta yi dariya kafin ta ce, shi kenan ma, na san Ami ba ta da wasa, mu in kere na mu ita ƙani yake za ta ci. Kamar ko ta sani, Ami akwai wasa da dariya amma in ta ci serious, kowa shiga yin sai yake yi. Injiniya na da sauran kwana goma ya dawo, an bai turo direba ya ɗauke ni zuwa Kaduna. Ina zuwa dama Ami na na da tararrukan wuta da humra da kwalacca. Ta ce ni zan yi maka yana dalka da halawa. Kuma ta ce na haɗa ruwan yinsa akwai wata za ta zo ta yi min har gida. Abba kuma mun zauna da shi kan maganar kayan ɗaki. Na ce injiniya bai min maganar ba. sai ce na tuntube sa saboda a jera mu komai a mahallinsa da ne masa magana sai ce matas rabu da abban nan naki kawai duka gidaje na ba abin da babu ina kuma zai tunanin saka wani kaya banda rigima alamun dai baya bukata ina faɗa ma abba ya ce a'a kamar kowace ake ma haka zan yi miki ya ware cikin gidajensa ya faɗi na za a yi miki jere ni zan ma kira sa da kaina ai ko an sha mahawara kafin ya ce amfani da gidansa na malali duk da shi ma bangare ɗaya akwai furnitures bangare ɗaya ne babu komai a ciki za a gyara mu shi ma yana karo mu ya abba ya iya fahimce sa ni ne na samu na lallashe sa ya haƙura kuɗin kayan lefe kuma dubu ɗari biyar ya fara tura min tun yana can ni da ammi muka je kano muka yi siyayya kaya ba ni da kaya ba akwatuna biyar ta siya min muka siya kayan da zan bata tarewa da shi da duk abin da zan bukata gidan su ammi muka kwana washe gari muka je gidan yaya asiya muka gaishe ta ta ga kayan tana ta saka albarka sannan muka dawo kaduna injiniya an ce yana da kuɗi amma har ga allah ni baya nuna mun yana da shi in zai min abu daidai misali yake yi min domin ammi ma da na ce mata dubu ɗari biyar ya turo min sai da ta yi mamaki har tana faɗin ko dai ya ce sai ya dawo zai cika miki na ce ban sani ba ni kuma ba kuɗinsa nake so ba ban damu ba wallahi muna ta shirye shiryen mu tun da suka sun ce sun bar mu abba a zo nan a ɗauke ni an tafi dila ta ce sai ta zo ita ma sai na roƙe ta akan taimakon baban sa'anin magana ko zai bata ta tuhumin da ita ta ce min za ta tuntuɓe sa ta ji a bakinta nake ƙara jin ya sha jinya kwanciyarsa asibiti biyu bayan wanda na sani duk ya rami ya lalace a kaina ta ce min ita ya sha faɗa mata cewa rashi na gibi ne babba a rayuwarsa ni ko sai dai fatan Allah ya sauke don ban da abin da zan yi masa fata na ɗaya Allah ya sa ya bar anum ɗin ta zo min domin zan ji daɗin zuwanta alhamdulillah ta wani zakar gida ina za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na hamsin da hudu ku da kasancewa ta shi tsakar gida ku da kuma ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ta yi mishayarin a gurgurus ɗinku na WhatsApp da Facebook Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.